godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da munai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikin su mu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi biyu ga watan Limadil Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 23 ga watan 11 miladiya 2025 Allah malaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci a wannan lokaci da muka saba haɗuwa don karatu cikin wannan littafi na hisnin muslim min azkari kitabi wa sunnah Na لا قضية الشيخ سعيد بن وهب القحطاني تغمده الله برحمة منه يوقف شيء كرتمنا 32 أشمونا لتافي albarka. muna roƙon Allah madaukakin sarki a amfana da mu da abin da muka ji abin da za mu karanta nan gaba duka Allah ya su zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba muna cin babu da malam ke magana akan addu'a'u ba'da tashahhudi qabla salam addu'a da ake yi bayan an gama tahiya kafin a yi sallama mun karanta guda biyar wanda malam ya kawo tun daga farkon wannan babi mun karanta addu'o'i har tana biyar yau za mu tashi a na don malam ya kawo a cikin wani littafi mai albarka bala ce yana daga cikin addu'o'i da mutum zai yi bayan ya gama tafiya kafin ya sallame sallah akwai faɗin Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an urajja ila ardh al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرجع إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر wannan الدعاء da malam ya ya kawo yana cikin addu'o'i waɗanda ake yi bayan kafin a sallame sallah hadisin ya zo a cikin sai bukhari a wurare guda biyu daban-daban ya zo a hadisi na 2822 kuma ya zo ƙarƙashin hadisi na 6,392 ma bukhari ya rawaito shi daga sahabi sa'ad muna abi waqqas sa'ad bin abi waqqas a ruwayan farko shi yake cewa yace kana nabi sallallahu alaihi wa wa sallam yu'allimuna ha'ula'i kalimat sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana koya mana wannan addu'a da muka ji yace annabi sallallahu alaihi ya kasance yana koya mana كما يعلم الكتاب كما يجد أكي كويا ومسن سراتون الكتاب حكا نبي صلى الله عليه وسلم كويا من ونن الدعاء يسي أمن إلى الدسلة من دم تهيا كافي مسلم يقول اللهم إني أعوذ لك من البخل وأعوذ لك من الجبن وأعوذ لك من أن من أن نرجع إلى أفضل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر haka malam sa'ad ibn abi waqas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya rawaito wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda addu'an ta kunsa addu'an ta kunshi neman tsari ne daga abubuwa daban-daban neman tsari ne daga abubuwa har guda biyar waɗanda duka sun cancanci a nemi tsari da su sai ka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi Allah maɗaukacin sarki ya tsare shi da waɗannan abubuwa abu na farko yace Allahumma inni a'udu bika min al-bukli sai Allahumma ya Allah inni a'udu bika lallai ni ina neman tsari daga gare ka ina bukata ina fatan ka tsare ni min al-bukli ka tsare ni daga ruwa da ma'anan albukul suka ce man'in infaqin mal ba'da al-wasuli alayhi wa hubbihi wa infaqi suka ce ma'anan albukul shine mutum ya zama ya kankana hannunsa ga wata dukiya bayan ya riga ya rishi wannan dukiya to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a kuma yana koya masa hambalsa yana neman Allah maɗaukacin sarki ya tsare shi daga rowa kar Allah ya sa ya zama marwaci wada ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ma kana ajwalan nas sahabbai suke cewa ba san maganin mutum mai kyauta irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wani ma yake cewa kafin ya musulunta yake mutanen sa ku zo ku musulunta na fito wajen wani mutum ne wanda yake kyauta irin kyautan wanda baya tsoron talauci shi kyauta sai kawai yake a ta ruwa sahabbai ke cewa ba a taɓa tambayan wani abu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wannan abun na ne a a'a ba zan bari ba taɓa in yana nan duk yadda ya kai da son wannan abun to zai ta bukatan wanda ya tambaye shi nan a kan taka bukatu shi yasa in kana karatun alkur'ani za ga duk inda Allah maɗaukacin sarki zai siffanta 'yan aljanna to Allah zai yi shiru da lissafo siffofinsu ya lissafa daga cikin siffofinsu akwai kyauta haka duk inda Allah zai faɗi siffofin 'yan wuta don Allah da kafin Allah ya gama bayanin sifofin an wata ta yaga cikin sifofin su akwai ruwa aga misali misali in ka karanta farkon sotul baqara a farkon sotul baqara Allah madaukakin sarki yana faɗan suwa ne wa tsoron Allah bayan ya ce zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin yace alqur'ani shiriya ce amma ga masu takawa to su waye masu takawa sai Allah madaukakin sarki da kanshi yake maka bayanin su waye masu takawa to daga san su daga cikin kofin su Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun daga cikin kofin masu takawa da Allah ya rinka zayyanowa daga cikin ce daga cikin siffan mai takawa shine suna ciyarwa daga abin da muka azurta su ne shi abinda Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi na dukiya na arziki to suna ciyarwa daga wannan dukiyar ba sa rowa ba sa rowa haka a babin misali cikin suratu suratu alu imran da Allah yana siffanta masu takawa bayan ya ce wa wasabi'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha السماوات والأرض أعدت للمتقين Allah ce aljanna an tanar da ita ne kaɗai ga masu takawa suwaye masu takawan sai Allah ya yi bayani sai alladina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin da Allah ya faɗi sifofin masu takawa sai fara da wadan ciyarwa alladina yunfiquna waɗanda suke siyarwa, suke bayar da dukiya fitar ra'i a lokacin da suke sun walwala suke sun wadata wabbar ra'i da lokacin da suke cikin kunci babu sosai amma duk da haka suna babu kana ya faɗi sifa wa kazu yana zai ga wal an yi wallahu yuhibbu al-muhsinin ka duk wannan misali ne ka karanta qur'ani za ga inda Allah zai siffanta zai jero fito ga siffan yan aljanna to ba a kai karshe sai an siffanta daga cikin siffofin su akwai kyauta saka su kuma yan wuta kuma mara ga siffofin su an ambata mafa so rowa a ala babin misal kan ta sotu al-muddassir Allah madaukakin sarki yana bayani akan yan wuta ai an tambaye su ma kun fi safar. sai suka ce qalu lam naku min al musallin ne sifa na biyu wa lam naku nut'imu al miskin wa kunna naqudu ma al qa'im aka ce ne ne ja muku ka samu kanku a cikin wutan safar ne ce da menene dalilin garin ya. suka ce ga dalili na farko ba ma sallah na biyu ko muna da rowa ba ma siyarwa dukiyar mu mun ije namu ne ba ruwan mu da bukatan kowa muna ta rowa walam nakun nut'imul miskin ko ba haka haka in ka matsa gaba Allah madaukakin sarki suratul ma'un Allah ke ara'aita ladi yukadibu bidin fa zalika ladi Ya do'o ya yatim sai Allah ke ni wala ya yahuddu ala ta'amil miski. wala ya yahuddu ala ta'amil miski. Allah ke kana so ka san wani ne wanda ya karya da tashin alkiyama shi bai da zai tashin alkiyama ba ka so ka san shi to ga sifofinsa fa zalika alladhi yad'u yatim to shi ne wannan wanda daga cikin ɗabi'unsa akwai sun kuɗa maraya daga dukiyarsa dukiyar na maraya ne amma ya tunkuɗe shi ya kore shi daga dukiyar ya hana shi amfanawa daga dukiyar sa'annan wala ya huddu ala ta'amin miskin sa'annan kuma daga cikin siffan wanda ya kare ta tashin alkiyama baya kwaɗaitarwa akan ciyar da miskini wannan duka misalai zaka ta karanta alqur'ani za ka ta gani irin waɗannan ayoyi za ka rowa sifa ce daga cikin sifofin yan wuta kamar yadda kyauta kuma sifa ce daga cikin sifofin mai yan aljanna an gane kaga har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanya shi da cikin addu'o'i da mutum zai rinka yi kafin ya sallame sallah ya gama tayyiya kafin ya sallame ya rinka roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mishi kyamaki tsakaninsa da rowa kar Allah ya sa ya zama rowa Allahumma inni a'udhu bika min al ya Allah lalle ni ina neman ka tsare ni min al-bukhl daga zama rowa sai ce wa a'udhu bika min al ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga kar in zama matsoraci al-jubnu suka ce ta hayyubul iqdam ala ma la yanbaghi an yukhaf suka ce ma'anan aljubul shine mutum ya rinka jin tsoron ya rinka jin tsoron fuskantar da a al'adance ba wani da ya kamata a ji tsoron fuskantar akwai abubuwan da in ka ji tsoron su dama ɗabi'a ce dama wannan abun abun a ji tsoro ne in ka ga maciji sai ka kauce ko ka gudu gaba ɗaya ko ka gudu saboda ka gyara zama ka namu ka samu abin da za ce wannan ba rashin ba za a ce kana da aljihun ba ba za a ce kana da kai rago ba ne ko annabi musa alaihi salatu wassalam yana da cikin annabawa wanda suka fi kowa jarumta amma da Allah madaukakin sarki ce jefar da sallansa ya jefar Allah ce falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jamun sai walla mudabiran wa lam yu'aqib da ya ga sannan tana ta yawo kaman ta zama ta kaso to mutu Allah ya ya juya ne a guje ko gawa bai sai Allah ya ce ya Musa la ta khaf inni la yakhafu ladayya al mursalun yace Musa kar ga tsoro manzani ba ka ba ka jin tsoro a inda ne a gane baka abin da ya cancanta na a ji tsoronsa sai ka ji tsoronsa ka yi laifi amma aljibunu shi ne abin da dama bai cancanci a ji tsoron shi ba bai cancanci a ji tsoron shi sai rinka tsoron mutum ɗan uwansa kai mutum ne shi mutum amma kana tsoron kana ka ka kiɗi makanta da tsoronsa misali ya yi ba daidai ba za ka yi faɗa mai tsoro kana tsoro ko mutum ya zai sa'a ma Allah da tsoron kare ya wani abu na duniya wannan duka aljihun ne su ne waɗanda kani jini wani, da ya zo da kowa yi addu'a Allah karka sa wajen sai dai yi bacci Yana ka hana su bacci da zo zai rasu yana kan gadon sa a gidansa ce o oh, ikon Allah babu wani inda za a shirya a ce wanda ya ce shigo a ce yaki da ban shiga ba babu wani kofar rago ko ambush da ba a shirya ba na shiga na shiga. amma yau ga ke kare ne zan zan mutu kan gado a sai sai lana matsoyunar jubana ta kai matsoraci Allah ka hana shi ba inda rage tsoro ne ke sa wuta ya ga can duk zan mutu amma ga yau kan gado na ne zan mutu na gama duk wancan rikicin da wancan faɗi tashin amma ba mutu a can ba sai ga akan gado ne zan mutu to tsoro ba siffa mace ta ta mutane ke abin da suke siffa ta mutumin kirki shi ne a shirya mutum ya zama jari ya zama jari to ya zama duk abin da aka ce wane ma ya tsoro da kowa sai ce kai to lallai abin da ya kamata a yi tsoron shi wane ya tsoro ta eh kai lallai haka ya kamata mutum ya zama haka ya kamata musamman mutum wanda ce wanda mutum ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin wannan su kan gaba shi ma kan gaba kan rashin tsoro ruba ya ce hunai yadda aka masa habbai abin da aka rufe na barna wasu da yawa sun gudu annabi sallallahu alaihi wa sallam kan jaki ya tafi wannan yaki don nuna maka cewa ba zo da yin abu da wuce wanda ke kan jaki ai ba zai gudu ko haka ko ya ce zai gudu nan da za a samu yaƙi ya yi rikice yarin caɓe masu raunin zuciya suna gudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga yana anan nabiyyu la tabi ana bin abdul muttalib sallallahu alaihi wasallam sai ni ne annabi ba kariya ba kuma ni ne dan abdul muttalib in ma ni kuke ni ma yasa ku yanke abin to gani gani ga ku ce ne ga mai doki an gani Jami'in bin Abdullahi al-Ansari ce wata rana suna zaune a garin Madina suka ji wani ƙara ya burkita kowa kowa ya fito daga gida ana tsawon a dumfari direction inda aka ji wannan ƙara ne ke faruwa ce suna tsaya kofar masallaci suna shawara sai su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawo kan doki da ko turbi babu ya zaburi doki ya je da ne ke faruwa Sai har ya zan yana dawowa yana ta kwantar da hankalin ko ba matsala su suna nan suna shawara ya za صلى الله عليه وآله وسلم كذا ما مطوري لأنني صلى الله عليه وسلم جنا قوية من كي أنتو أكرو كي الله يرسل يساك للسلم مطورك يتوى أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر يا الله إنا لي من قرنك كذا كساء كي يشيكرو مطي أسأنش فكتي هو البلوغ إلى حد في الحرم يعود معه كالطفل afdalul shi ne mutum ya kai ya dade shekarunsa ya ja har ya kai lokacin da zai zama tunaninsa zai da baki da bambanci da na karamin yaro annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allah karka sa yi wannan shekaru wa a'udhu bika an min an uradda ila arzalil umr ina neman tsarinka kada ka mai da ni zuwa ga mafi kasancin shekaru mafi ke shekaru lokacin mutum zai tsufa ya zama yadda kake mu'amala da yaro ɗan shekara sai zuwa biyu haka zo da za ka yi mu'amala da shi haka za ka yi mu'amala da shi alaihi sallallahu yana neman tsarin Allah kai sa ya haka kada sa ya haka lokacin da zai zo mutum yana da rauni ga raunin zuciya ga raunin hankali ga raunin jiki duka ga raunin jiki Allah madaukakin sarki inda na bika min an nurda ila azami umr sannan annabi sallallahu alaihi yake addu'a wa a'udhu min fitnati dajjal min fitnati ya Allah ina neman tsarinka daga dukkan wata fitina ta duniya kamar da muka yi bayani a addu'o'in da suka gabata fitinan duniya kala kala ne akwai fitina wanda yake samun mutum tun daga haihuwansa tun daga haihuwansa har zuwa lokacin da da zai mutu duka na uka ne na fitintunu na duniya akwai fitina wanda zai samu mutum fitina na dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata fitina ma baina khalqi adam ila qiyam saa amrun akbaru min dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata fitina wani al'amari mafi girma tun da Allah halitta annabi Adam har kiyama ta tsaye babu wani al'amari da musulmai za su fuskanta mafi girma mafi tsanani kamar dajjal tun wata musiba da musulmai suke shiga ciki tun daga Allah ya halitta annabi Adam har duniya ta tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam babu fitina da ta kai na dajjal bala'i ita ce akbarul fitan ita ce akbarul fitan to haka ma fitina na yau da gobe yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana daga cikin fitina na rayuwa shine Allah madaukakin sarki ya jarabce ka ya haɗa zuciyarka da bala'in san tara zuciya wannan fitina ce fitina ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma yana da cikin abin da yake ji mana tsoro يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم النبي صلى الله عليه وسلم باتلو تنفي ديمك تروق الأمة أولا نفي ديمك تروق جينا إنا ديمك تروق kar Allah maɗaukakin sarki ya buɗa muku dukiya kamar yadda aka buɗa ma waɗanda suka gabace ku ku dinga gegegeniya da competition na tarin dukiya da competition na nawa kaza ya fi naka naka kaza ya fi nawa motoci na sun fi naka gidana ya fi naka kaza ya fi naka ku koma wannan ne kuke yi ma juna competition akai alaihi salatu sai dukiyan ta halaka ku kamar yadda ta halaka waɗanda suka gabace kamar yadda ta halaka waɗanda suka gabace to da annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan yanzu zama mana cewa lallai dukiya tana da cikin fitintunu na duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki ma faɗa cikin alƙawari inna ma amwalukum wa auladukum fitna lallai ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina ce wallahu indahu ajrun azim lallai lada mafi girma yana wajen Allah ne kaga nan Allah madaukakin sarki yana nuna mana ba hana mu neman dukiya ba amma kar mu fifita dukiyan akan abin da za mu samu a wajen Allah an gane sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun sun yi sun tara dukiya ko manzo Allah bai taɓa musu inkari ba saboda ni saboda sun fifita abin da ke wajen Allah akan dukiya an gane sun fifita wajen wanda ke sa suna za su je ba da dukiyan gaba da don su samu ƙarin kusanci zuwa ga Allah mahalicinsu za su yi ƙara da dukiyar gabara saboda wannan saboda wannan ai labarin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu shahararre ne a wajen mutane ko da ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar ma iyalanka yace na ba musu Allah da manzon na ba musu Allah da manzon sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu wa ya ciyar da dukiyansa matakar ciyarwa har ta kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ma barra usman ma fa'ala ba'da yau annabi sallallahu alaihi ce babu wani abu da usman zai aikata daga yau da zai sa ya zama dan daga yau kan ba abun da na usman zai aikata na laifi ko na zunubi da zai cutar da ke hana shi zuwa aljanna sanadiyan ne sanadiyar cewa kaga ya kukuta daga fitina na duniya ko an gani amma duk wanda ya zama a zuciyarsa akwai rowa ga bala'in san dukiya ga rowan kashewa to lai ba shi a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rabauta su da kuɗa daga cikin duniya yasa Allah ya man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda aka kare shi ga ashuh tsaban rowa da kuma zuciyarsa da ta'allaka da dukiya to lai wannan sune ne waɗanda suka zama sun rabauta to annabi yana addu'a ya neman tsari daga dukkan wata fitina na rayuwa na duniya cewa a'udhu bika min adabin qabri ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni daga azaban kabari muna neman tsarinka daga azaban kabari kaga duk waɗannan addu'o'i suna nuna mana lallai tabbas a cikin kabari akwai jarabawa kaga addu'o'i shida da muka karanta hudu akwai neman tsari daga azaban kabari akwai neman tsari daga azaban azaban kabari kabari lallai akwai akwai fitina annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa innan innan nasa la yuftanuna fi quburi lallai mutane ana musu jarabawa ana jarabtar su a cikin kaburburan amma wanda ya rayu cikin bin Allah ya rayu cikin biyayya ga Allah da kiyaye dokokin Allah ya rayu ba mushriki ba Wasu ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki a cikin sautin Ibrahim aya ta bakwai Allah maɗaukakin sarki ce sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya wa fil akhirah yake lallai Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da zance da harshe tabbatacciyar harshe a rayuwarsu na duniya da kuma lahira. a rayuwarsu na duniya Allah maɗaukakin sarki zai saita musu furucin ba za ta furta wata kalma wacce za ta zama za ta haifar musu da lalacewa haka kuma a ranar takin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tabbatar da harsun sai zama duk tambayar da za a yi mutu za su yi amsa alaihi sallallahu alaihi ya faɗa mana lallai akwai mala'iku guda biyu da za su zo su zaunar da mutum a cikin kamarin su yi su yi masa tambayoyi za su yi masa tambayoyi ya imani wanda Allah ya tabbatar da shi zai amsa kuma zai nasara kuma zai zama kabarin ta su sai su zama dausayi daga cikin dausayin aljanna wanda ya zama mutumin banza ba zai iya amsawa ba sai wani sai kabarin ta zama rami daga cikin ramukan gidan wuta su da ma kabari ɗayan biyu ne imma rauba min riyadul janna Au, hufar aw hufra min hufar ko kabari ta zama dauke daga cikin dausayin aljanna ko kuma ta zama rami daga cikin ramuka na na wuta Allah madaukakin saki ka sa namu kabari ya zama dauke daga cikin dausayin aljanna ka kare mu daga zama daga kabarin ya zama rami daga cikin ramuka wuta to ga wannan shi ne abu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake neman tsari da shi abubuwa da waɗanda sun cancanci suna da girma a wajen Allah madaukakin sarki to da matakan muhimmanci mutum ya kiyaye wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an uradda ila afdal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr wannan shine addu'a Allah madaukakin sarki ya samu mu kiyaye insha Allah ta'ala kuma anan zamu dasa aya a yau abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba muna da akai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mara. Allah ya kyashe shi a kwara mu ya hama aiki na'am eh zan ce muka za mu zo to kamar za mu zo kai eh za mu zo kan insha Allah za mu zo kan har ga damu in mun zo kan ku زامي بيانه إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم لا تول علينا شرارنا اللهم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم